su dai gwamnonin jihar adama borno da kuma yobe sun ma koka ne da abin da su kira shakulatin bangaro da suke zargin ana yi wajen yaki da kungiyar ta boko haram da yake hira da manema labarai jim kaɗan da kammala ganawarsa da gwamnan jihar adama mr balajan gilari mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna umar mustapha ya ce ya zuwa yanzu ma ƙananan hukumomi goma sha uku ne a jihar borno yanzu haka make hannun yan boko haram yayin da kuma a jihar adama ƙananan hukumomi hudu da suka hada da karamar hukumar madagali micika mobi ta arewa da kuma mobi ta kudu ke hannun yan boko haram mutum da ya ce muddin ba ɗau mataki ba to fa da nan da yan kwanaki kaɗan yan bindigan ka iya kwace arewa maso gabashin najeriya. wannan ya wuce tsaka mai wuya tunda zan bar borno in zo yanzu ya wala don saboda mutanen mu wanda aka kore su a jihohin mu a da mutanen nan suna askira uba da kore su a goza ba su da su suka aje uba daga yanzu kuma aka za kore su daga uba har suka shigo garin adamawa so a kananan sorry kananan hukumomi sun kusan guda goma sha uku wanda iya ba mu iya zuwa wajen na kai tsaye eh, tafiyar da zaka yi daga maiduguri zuwa biyu wanda ya kamata ya zama awa ɗaya da rabi sai kai awa tara ko awa goma mutanen mu masu zuwa askira uba wanda ya kamata ya zama awa biyu yanzu sai sun kwana hanya su zo ta yawala sannan su zo shiga wannan a cikin watanni uku ko hudu da suka wuce haka muke ta fama da wannan to wannan ka kasan ya wuce tsaka mewa wannan ai mutane suna cikin wani wahala tsantsanin wahala wanda muke neman ah, gwamnatin tarayya ta zo su sake duba wani bakan wannan abin da ke faru muna kira ga gwamnatin tarayya tukuna tunda ta ga abun ta kusan ta kai ta ki ci ta ki karewa dole mun ma mutanen nan magana su zo su taimaka mana tunda abun ya hada ba kasa ɗaya bane ya hada da Cameroon da Niger da Chad a ciki da kuma kasa ce kusan guda hudu muna cikin wannan rigima mu je mu kira da international community wanda suke taimakawa mutanen da suke Syria da kuma Iran da su Iraq bisa ga fadarjin da ake a wajen su masu dawo kan wajajen mu su taimaka mana in suka taimaka mana jirage kamar guda hamsin ko ɗari suka tashi suka yi faɗan kwana biyu ko wata ɗaya biyu haka ai wannan abin zai kare to ko shin ma me gwamnatocin waɗannan jihohi ne ma ke cewa game da batun yarjejeniyar tsage ta wuta da wasu ke cewa wai an cimma tsakanin gwamnatin Najeriya da yan kungiyar ta Boko Haram har layo ga mataimakin gwamnan jihar Borno kan wannan magana ni ma ba gaskiya bane inda gaskiya ne da ai da tuntuni sun gaya mana cewa sati biyu da suka wuce kawai za su ki yan matan nan su fito kaga ba su yi ba to wannan ya nuna cewa tun da muka kwana biyu kuma ga cewa wannan abun bai faru mun ga cewa ba gaskiya bane so wannan mutanen da suke magana din gaskiya har shi ma shugabannin su wanda muke tsammanin cewa ya mutu ya sake fitowa ya shi ba su ba wani shawara da suka yi da mutane ko babu wani maganin cewa za a tsayar da fada ce babu ya ce matan na ma ba su na ma yanzu ya riga aurar da su sun tafi so magana da ake din ba magana gaskiya bane magana banza ake yi so shi a gaskiya ba su ba su magana da kowa ba ba su magana da kowane jami'a ba ba su magana da mutanen Najeriya ba ba su magana da mutanen Chadi ba ba su magana da mutanen kemaru ba ba su magana da mutanen Niger bisa ga cewa za a sake wannan yaran ba so kai ma ka gani anan cewa ba gaskiya tun da ya fito ya magana mutumin nan ko lokacin ya faɗi zai su abu sai ga gaskiya za su yi abu so ya riga ya faɗa ya ce sam su ba magana da kowa ba su magana da ake yi wannan magana banza ne ba mu gaskiya ba ce yanzu haka ma akwai magidanta yara da kuma mata inda wani rikici raba da iyalansu yayin da ma kawo yanzu ba a san inda wasu da dama suka shiga ba alhaji adamu ahmadu mai sana'an sai da motoci wannan asalin yankin goza ne da yau fiye da makonni hudu kenan ma bai san inda iyalansa suka shiga ba eh, iyalinawa guda uku ne da kuma yara guda uku eh, mata na guda uku kuma yara guda biyar so yanzu ina an ce mini yana uvara so siyasa yanzu ban san ina ne inda suke ba ina so ne da in suna nan su yi kokari su dan fito su same ni a garin adamawa yola kamar yanzu wata nawa ne rabon kan iyalin naka da suka bace maka ko kuma kuka bace wa juna yanzu a haka nan muna neman wata uku ba kwana goma kuma baka san inda suka shi ba eh, yanzu a haka nan ban san inda suke ba duk sauran mutane hijira suna fitowa ban gansu ba wallahi na ta bincike ma ban gansu ba yanzu haka dai a yankin mobi da ke hannun yan boko haram akwai jama'a da dama da suka kasa guduwa ba da sasan da joshua wigira na cikin mazajen da suka yi kukan kura suka kutsa garin meha ya bayyana halin da ya samu garin da kuma su da sojoji akan hanya gaskiya da na je maiha maiha fi sabillahi duk wani mai hankali duk wani mai tunani in ya je maiha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abun ba abun da ta yi kama kuma ba abun da za ta fi wannan masifan sai dai tashin kiyama mutane ga sunan suna kwance babu gaba babu baya ka bar gidanka ka bar kaddaranka ka bar dukiyanka wasu yan uwanka ma baka san inda suke ba kana magana tsira da rai na haɗu da sojoji na je in ɗauko iyaye na ne kuma na Allah ya sa na same su na sa ina dawar da su na zo na tarar da sojoji suna na kun kwantar da babana a sit na tsakiya a bus bayi da lafiya ya jikkata sannan sojoji suna cewa sai dai mu a ɗauka shi a rike shi su su shiga su zauna a mota su shiga su je ina su ma su gudu shine na cewa billahi lazi da mutanen nan su shiga motan nan in dai sojoji ne da su shiga motan nan gara motan nan ta tsaya kawai dukan mu halaka ibrahim abdulaziz sashin hausa na mara amurka daga yola a najeriya